to yana ga layin malami ya katse malam dangane da tambayar da a eh, dangane da tambayar da ita malama ummi ta yi su kwantar daga baya ta kira mm. sun fahimci abin da take nufi da tambayar kamar tambayar da ta yi mm. shi ya halitta shi namiji bazawari wanda ya zama to ya taba aure mm. idan ya je wurin wata mata da zai awara bazawara ya ganta yadda take ba tare da hijabi ba za iya fito mata ta fito mishi ba tare da hijabi ba kuma ya zama eh, ita bazawara ce shi in ma ya zama to bazawari ne bayan ya taba ba shi ta kayyade bazawar ba ta ce ah, namijin da yake sai a wuri mace shin zai iya gan ta ba tare da hijabi ba da hijabi ba ai dama an zo ne don a gan kowace ce ke ba shi an sa hijabi ba in ka sa hijabi me ya zo gani ko ya zo gani hijabi ma a'a bai zo gani hijabi ba malam kafin ba bature izo i kirawo yanci addina nan muhammadu sallallahu alaihi sai ba yanci ba ni adam bil had shi sai ibn hazm ya ce ma mm, ba komai zaka iya dubawa ya wuce gona da iri ne amma abin da manzana sallallahu alaihi sai fada mutum kana son mace ka je ka duba ta abin da zai jawo hankalinka ka so ta kyauta maganganunta saboda ba cika sa hijabi ka tafi ba ba zance hijabi ba ne zance ne igin kukwace ce ke saboda ka wani ba shan sa hijabi ba shi da allahumma in kuma in an zo a da zance kullun nan zai kalle ka kuma ba aure yake so ba ki kalle shi kuma jinjirin wata ramadan shi ma kuma ringa kallon ka ku zo ku yi fasadi wannan sharbiya dai wannan ba amma kalle ki gane kyon da zai gyau hankalinsu abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce neman mace ka je ka kalla ka je ka duba kai kada ka halatta ka je ka duba mace araha ba tare da sadaki ba na kai ka wani sahabi ya ce she na rasa yarinyar na ji kunya take ba na iya kallanta inda ya kama she na bar lokacin za ta fita ta je bayan gida haka kasan lokacin kawai wuja ke yi na makalatin wani ice dabino shi na kalle ta inda ya kamata don aure ta lokacin kurani yana sauka ma'anan zaura ko yarinya in za a je a duba ta ba ta sa hijabi ba a je a duba ta abin da zai kalu amma ban da tabawa ba sumbantawa ba kuma a ta mimita ana zuwa wanda zai jawo fitina to dama shi ne so ce kamar wannan zaman da za ta yi ko zuwa da za a yi wajen ta ba tare da hijabi duk lokacin da zai yi zance ne za ta zauna ba hijabi ba wanda ya ce a mimita ba wanda ya ce a mimita dama so ɗaya ne kenan ko so ba kai da ba amma ba zai dawama ba ka san mu abin da inda an ci abu da sha a kara abin da zai yi ba eh, yanzu aka rokar lawo ka je yarinya tana son ka kana son ta an tabbatar kana son ta me na maimaitawa ga maimaitawa kuma abin da zai gyawo soyayyar ga shiga ta za su don su gane juna mana gane juna shine aka je ka je ka gane kowace ce ta shi aka baka dama sharabi to shi hakkin ka ba manzo Allah na Muhammad wanda ya ji alkawul mafu shi ke da kishin duniya nan ya ce ka je kuma a baka dama ka kalla ka saurayinta to me kake so yanzu ka je yayi ta yi ma kai mai ma kun yadda ka gane ko wace ce ka ringa zuwa ka gan zuwan da kake zuwa kuma so kana ce yaya za ku rabu shiga gan in za rabu kuma su bacci juna daga nan shi kun ya kau nan kuma faskanci za yi to wanda bai yadda ba wannan shara bai yarda da wannan abu amma shara ba ka dama in ka je ba hijabi ba ka balman kana suka gan annunta da kafin tafanka duk ka gani ba wanda hana ka lai samu dace amma ta ba wala kwarai to Allah dai kare Allah ya mm. kiyaye malamin gode kwarai dangane da wa'annan bayanan da kuka yi mm. a wannan daidai wannan lokaci zamu ce zamu je hutun rabin lokaci mu huta kaɗan sannan mu dawo da ci gaba da mu ci gaba da bayani dangane da wannan bayanan da kuke mana na social media insha Allah mun gode kwarai Allah ya saka alheri ai uwa masu kallo